A daren yau Juma'a ne 'yan wasan Super Falcons na Najeriya za su yi gama da 'yan wasan ƙasar Australia a filin gasar cin kofin ƙwallon ƙafar mata ta duniya a Canada. Kowacensu tana buƙatar lashe wasan na yau a rukuninsu na D inda su biyun suke ƙasa da sauran ƙasashen da ke wannan rukuni. Amurka wadda za ta kara da ƙasar Sweden daga baya a yau din ita ce take saman rukunin da maki uku bayan da ta doke Australia a wasansu na farko. Idan matan Super Falcons na Najeriya suka lashe wasan yau za su kasance suna da maki hudu kenan kuma tana ƙara ingiza su zuwa ga zagaye na biyu yayin da watakila Australia ba za ta kai labari ba. masana ta maula sun ce idan har ƙwararrun 'yan wasan gaba da Najeriya take da su suka nuna hazaƙar da ta kamata, Najeriya na iya doke Australia a cikin sauƙi. babban raunin 'yan najeriya shine rashin masu tsaron baya sosai